أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا روقون الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah ya azarta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo Allahumma amin innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau rana ta ashirin ga wannan wata mai albarka na ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1443 a ɓangaren tafsiri kuma muna nan a suratun nahali da izinin Allah ta'ala za mu tashi aya ta 118 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن إن ربك من بعدها لغفور رحيم نعم آيوي يوم wani hukunci ne da Allah maɗaukakin sarki ke bayyana mana da ya yanka a kan Yahudawa a can ayoyin da suka wuce. A jiya dai Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa mumunai musulmai abinda ya halatta musu cewa su yi ƙoƙari su ki daga halal halal kuma tsabtatacce tsarkatacce wanda aka samo shi ta hanya tsabtatacciya sannan Allah maɗaukacin sarki ya bayyana mana abubuwan da ya haramta mana ya haramta mana mushe ya haramta mana wato jini ya haramta mana naman alade ya haramta mana duk waɗansu dabbobi da aka yanka ba da sunan Allah ba amma a hali na kunci na matsi na yunwa da zai kai mutum ga halaka Allah ce tonan na sassauta domin ceton rai duk wanda ya ci mushe na ya kai masa domin ceton ransa wanda ya ci jinin nan da aka haramta masa sakamakon rai zai salwanta na yafe masa haka nan manaman alade da duk wata dabba da aka yanka ba da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ba to a yau sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa na hadu su ma yahudawa ɗin in ji Allah subhanahu wa ta'ala Suma haramna ma qasasna alaika min ƙablu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka sani abubuwan da muka lissafo maka muka baka kissansu da muka haramta na mushe abin nan matattu mushe jini naman alade duk wani abin da aka yanka ba da sunan Allah ba mun haramta ma yahudawa su ma ba wai al'ummanka kawai ba ne muka haramta wa a'a wa alal hadu su ma yahudawa mun haramta musu wannan min qablu a can baya sannan akwai abin da Allah ya haramta musu ya keɓance su ga haramcin mu bai haramta mana ba sakamakon ta'addancin su kamar yadda Allah ya ce ah, haramna wa hadu haramna kulla bi zufrin duk wata dabba mai farce wa shuhumin mun haramta musu kitse na dabbobin ni'ima kitsen shanu kitsen raƙuma kitsen akuya da tumaki da awaki duk mun haramta musu su kuma waɗannan zalika jazainahum bi barihim wannan su aka keɓance ma wannan haramcin saboda sakamakon ta'addancin mun karanta wannan aya a tafsirin da ya gabata inda su da aka haramta musu kitse su ma ai suka haramta mana suka ce yana sa cholesterol sun tuna bara mun yi bayani suka haramta Allah ya haramta musu kitsen dabbobi duk wani fat na dabbobin ni'ima Allah ce na haramta ma yahudawa shi saboda ta'addancinsu da rashin jinsu da barna da suke da shi da saba wa Allah da manzanninsa wato ya nuna in Allah ka ji ya hana ka cin abu saboda ukuba ya zamanto maka ukuba a gare ka to lalle wannan abun da ni'ima ni'ima ne alheri ne naman dabbobin ni'iman nan da kitsin su fatsin su alheri ne amma su yahudawa da yake suna ta'addanci sai Allah ya haramta musu su kadai mu kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya halatta mana da suka ga Allah ya haramta musu wannan kitsan su kadai ba zai yiwu ba musulmai su more wannan ni'iman su kadai da wannan dadin su ma sai suka yi makirci da kutungula suka turo wa al'umma musulmi cewa yanzu galiban abin da yake sawa cholesterol cholesterol abin da yake abin da kawo matsala na jini na mai na tsukewar jijiyoyi da hana jini gudana shine kitsan dabbobin ni'ima su musulmai sai suka haramta wa kansu Allah ne ya haramta musu su kuma sai suka tsoratar da mu akwai cuta a ciki mu ma muka haramta wa kanmu yanzu tunda mun haramta wa kanmu kitse ina za mu rika samun mai na soye-soye na girki da nan da shi ake soya komai to sai su suka ce za su rika ka mana mai daga wajensu mu ko ba tare da mun binciki man ba da me ake yi to sai suna samu kasuwancinsu na business za su kamfanoninsu yana yawan menene producing mai na girki oil oil oil oil oil kawai ana tura jarka jarka daga kamfanoninsu daga wurarensu muna saya suna haɓaka menene arzikinsu mu kuma na mu kitsan dabbobin mun guje su an yi westin ɗinsu da duk wanda ya san iyaye da kakanni ai da ne idan aka yi da na sallah aka yinka dabbobi ana ajiye shi ana dumamawa ana narkawa ana sawa a miya idan aka dafa shinkafa aka yi abin nan dafa duka sai a sanya shi a yi ta ci babu wata matsala sai daga baya suka ga morewan ta yawa bari su ce cholesterol ne duk cututtukan da ake samu daga wannan ne sai muka guje shi da yake babu wani alternative sai su suka ce za mu turo muku alhalin daga nasun ake samu don ba ka san da me suke yin shi ba ka san da me suke yin shi ba to yi Allah ya ce wa alal ladina hadu haka nan yahudawa su ma haramna ma qasasna alayka min qablu mun haramta musu waɗannan jerin gwanon abubuwan da muka kissanta maka a can baya ya Muhammad can baya cikin suratul an'am da su ma aladun da musa duk mun haramta musu sai dai su ba su haramta wa kansu ba ci suke yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yace Allah ubangi ya tsine wa Yahudawa albarka da Allah ya haramta musu cin kitse sai suka narkar da shi suka sai da shi da masu amfani da jiragen ruwa masu jiragen ruwa suna sayan kitsan dabbobin nan su narkar da shi su rika shafa shi a ƙasan jiragen ruwansu da kwale-kwalensu saboda kan ruwa ya rika shiga ta katako yana naso yana penetrating yana shiga cikin jirgin to idan aka shafa kitsan waɗannan dabbobin ruwa baya shiga an haramta maka cin abu amma ka sai da shi ka ci kuɗin me aka yi an ci to shi ne su dama da'iman za su nuna su suna da tasu dabara da in Allah ya haramta musu abu akwai dabara da hanyoyi da suke su ci abun kuma ba tare da an zarge su cewa sun halatta ba haka suke gani suna cin naman alade har yau alhalin an haramta musu saboda haka dalil cikin dalilin da sa Allah ya tanada musu azaban jahannama kenan in an halatta musu abu ba sa halatta shi in an ka haramta musu ba sa haramtawa Allah shi yasa muka kama su da azaba muka haltar da su Allah shi wa ma qalamnahum mu ba mu zalunce su ba inji Allah walakin kanu anfusahum yazlimu su suka zalunci kansu mun ce kada ku yi kaza in kun yi kaza nan ga sakamakon yi shi din azaba ne da fushin Allah suka yi kuma azabar ta same su sai ashe Allah ya zalunce su Allah bai zalunce su ba idan Allah ce ka bar abu ka ki bari ka bari ka ki bari sakamakon in barin wani abu ya same ka kaga ko zai ce maganin ka kenan ba kai baka ji ba je ka Allah shi kara haka ma za a ci haka ma za a ci an ce ka bari ka ci ga irin ta nan Allah shi ƙara ko mu haka ne Allah rufa asiri Allah ce kuma sannan kuma inna rabbaka lallai ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahaifinka mai ka mai kare ka lillazina amilu su'a bi jahalatin ga duk mutanen da suke aikata wani abu mara kyau amma bi jahalin bisa rashin sani da kana aikata abun baka san hukuncin shi a musulunci ba kana aikata kaza ashe baka san haramun bane kana aikata kaza ashe baka san ba kyau ba baka san wannan abun yana kusa ta Allah ba to daga ran da aka maka wa'azi aka ce wane ka san abin da kake ba kyau ki wallahi ban taba sani ba wani ai Allah ya hana ai ga aya ai masu Allah ya hana ga hadisi kaza kaza ka ce wallahi ban taba sani ba kyau ba amma daga yanzu din nan inda ka ga mu wallahi na bari na tuba ma Allah na bari ko kuma kafir ka ji wa'azi ka ji ko lecture ka ji ko wani ne ya kira ka kai da shi ya zauna ya nusantar da kai abin nan fa babu kyau eh? ko aka kira eh, aka kira wani matashi wani ya kira ka kai irin askin nan ka zai gefe gefen nan gaba daya ka tara sauran a tsakiyar kanka sannan ka zo ka dunkula shi ka cikunkuɗa shi wani ya kira ka ce wani annabi ya haramta shi annabi ke kira kaza annabi ya hana kaza'u kaza'u shine manzo Allah sallallahu alaihi mutum ya aske wani shashin gashin kansa ya bar wani shashi annabi ya haramta ya hana musulmi ya kace inna lillahi wa inna ilaihi wallahi ne a wajen yan bol na gani wallahi wajen yan bol na gani malam amma in Allah ya da annabi ya hana na dena wallahi ko kuma ina kallo ne a film kawai a bunnan black america nan na gani wallahi sai ni ma na rika sawa wallahi ban taba sani ba amma da izinin Allah malam tunda manzon mu Muhammadu masoyinmu manzon rahama da muke bi wanda muke neman albarkansa ya hana wallahi na hannu malam daga yau in nan zan je yanzu yanzu a kwashi to Allah ce irin waɗannan mutanen allazina amilu su'a wanda suke munanan abubuwa bi jahalatin amma a bisa rashin sani sannan bayan an musu wa'azi ko sun ji wa'azi ko an musu gargaɗi sun matabu min ba'adi zalika nan da nan sai su tuba su bari su janye bayan sun ji wa'azi to Allah ce wa aslahu kuma suka kyautata niyya suka kyautata aiki bayan da suna yi mara kyau yanzu suka kyautata aiki suna ta gyarawa suna tukulawa da sallah wataƙila an mai nasiha jinkirta sallah ba kyau wataƙila an mai nasiha shi ta ce sallah akan dakali in an kira sallah bai zuwa masallaci yanzu ya kyautata duk ya bari to Allah ce ni kuma alƙawarin da na musu ta gomashin da zan musu in ji Allah wa inna inna rabbaka min ba'diha ghafurun rahim ni kuma bayan sun gyara in nan sun yi nadama sun bari ni kuma Allah ni mai gafara ne a gare su na gafarta musu abin da ya wuce sannan rahimun kuma ni zan ci gaba da nuna musu jin kai da rahama a gare su in ji Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane amma mutumin da ya san abu ba kyau an masa nasiha an faɗakar da shi an masa gargaɗi sawa'un a kasar ya ji ko a wajen wa'azi ko a wajen lecture gaba ɗaya ko wani ne ya kira shi ya keɓance shi ya zauna da shi ke faɗa masa ya ƙi bari eh, ne to Allah ya ce Allah ya ce ni ko ba zan taɓa yafe musu ba ba zan taɓa gafarta musu ba Allah ya yi bayani a cikin suratun nisa ya ce innama taubatu alallahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin ulaika atubu wa yatubu Allahu alaihi wa kana Allahu aliman hakima waɗanda suke aikata waɗansu laifuka a bisa rashin sani sannan da an musu gargaɗi nan take su tuba to Allah yake lallai ubangiji mai gafarta musu ne shi Allah masani ne mai hikima amma wa laysati tawbatu tuba ta ba ta taba tabbata ga lillazina ya'maluna sayyi'ati mutanen da suke aikata munanan ayyuka marasa kyau kaba'irai Eh? hatta idza eh, lilladhina amaluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhumul maut mutum a mai nasiha ƙi a mai ya ƙi ya ji wa'azi ƙi hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al'ana sai da mutuwa ta zo wa mutum yana kwance ya ga su sun fara juyawa ya fara ganin baya gani ya fara jin irin menene abun zuciyar shi tana shaƙewa balagatin ruhul hulqum ran shi ya kai abun nan makogoro a zare ya fara irin minsharin mutuwan nan ya fara irin gargara din nan sai ya ce wai yanzu ne ya tuba inni tubtul ana ya Allah yanzu kam na tuba na daina an tattaro ransa fa an zare shi daga kafa gaba ɗaya an tattara shi ya zo makogoro saura a cire shi duk hannayensa sun sun lagwance domin rai idan ana zare shi daga babban ɗan yatsan kafa za ka ga duk ana zare shi ana zare shi duk gaban da ya wuce haka ga gaban ta kwanta idan ya wuce nan haka ga nan ya yi haka idan ya wuce nan za ka ga fainali ai ba a tsala ihu sai an ga wuya ya yi haka Ta ga ai ran ya zo menene kenan makogoro in an zare shi to nan ne za ka ga kawai wuya ya ka nan ne ake tabbatarwa wane ya mutu amma da za ka duba duk gaban da ake zare ran idan ran ya wuce gaban ya ga gaban kawai ta kwanta haka to Allah yake ba na taɓa kulan tuban mutumin da sai a wannan lokacin a damini a wannan ƙwararren lokacin ya yamutuna wa hum kuffarun haka nan masu mutuwa da kafurci wai sai an je lahira a ce na tuba Allah Allah ce ba na tuban waɗannan duk wanda ya bari bai tuba ba sai da wannan minsharin mutuwan ya fara yin shi ran shi ya zo makogoro zai fita duk tuban da ya bana karɓa in ji Allah domin an zo inda ba a karɓan tuba haka nan wanda ya mutu yana kafiri wai sai da ya ga jahannama a gobe kiyama sai ce Allah na tuba sai a ce to koma ka rika sallah ya koma wani dan gefe a filin kiyama ya rika sallah sai ya kure domin lahira ba wajen aiki bane wajen sakamako ne nan duniya nan ne wajen me nan ne wajen aiki kuma kada ka rena ko da yini ɗaya kake da dama ka tuba ga abin da ka aikata jiya wataƙila ba za ta kai gobe ba ina fata an gane ko to Allah ya ce iri waɗannan mutanen ya mutu na والذين يموتون وهم ula'ika atar na لهم azaban aliman Allah ce iri waɗannan mun da musu azaba mai raɗaɗin gaske azaba mai raɗaɗin gaske to mutum ya yi hattara ya daina irin waɗannan abubuwan da ake hana mutane su yi kaga ba ruwansu a ja musu aya su ki irin wannan aski din irin su wannan wandon as down din nan kaga mutum yana tafiya rabin duwawun shi a waje ana ganin har fan din da ya sa wandon shi yana nan a hancin duwawun shi can kasa a ce a bari a bari a yi nasiya mutum ya ki wallahi wallahi duk ran da ka nemi ka tuba ka bari Allah sai ya ki ya barka har ka tsufa da shi sai ka ganka kana tafiya da sanda haka ka tsufa tukub da jikokinka da taɓa kunne amma kana menene kana menene wannan ne suna aski kana da shi a kanka da shi a kanka sai ka ga kawai an gama yayin shi ma ka ɗin sha wuce amma sai ka ga kai ɗin ka ki bari shi kawai Allah ya ki karban ka bari din ya ki sai ka ga tsufa tsofai tsofai da jikoki da ta kunne amma wallahi wannan ka azame yanda ka ibari na'am shi yasa laraba suka ce man shabba ala shay'in shaba alaihi duk wanda ka ga yana abu a tsufansa to a haka yayi samartakan. hai ka so bari in ka ce ya Allah ni wannan abun na gaji da shi yanzu ai wannan mu kaman mu a shekarunmu? mu Allah ce ni ma na ki shi ki bai ka a hakan tun da shi kaza ba bai ka a hakan Allah abin ya rufa mana asiri la kyautata ƙarshen mu إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله ما دوكتين سركس إن إبراهيم lallai annabi ibrahim alaihi salam in ji allah kana ummatan lallai annabi ibrahim abun koyi ne ga jama'a aƙidansa ta tsantsan tauhidi aƙidan annabi ibrahim ta yaƙi da shirka aƙidan annabi ibrahim ta yaƙi da mushrikai aƙidan annabi ibrahim ta yaƙi ga masu bautawa gumaka da masu haɗa Allah da wani aƙidan annabi Ibrahim na barranta ga dukkan wani mushiriki mai haɗa Allah da wani wanda ce kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahada yayin da annabi Ibrahim ya fita ya shelanta wa al'ummansa yace kun gan mu eh inna bura minkum mun barranta daga gare ku ku kafirai masu bauta gumaka mun barranta tun da shirka kuke yi kuna hada Allah da wasu kuna hada Allah da gumaka kuna daidaita Allah da gumakanku da Allah wai sun ma alloli ne to daga yau inna bura minkum mun barranta daga gare ku ba mu ba ku kawai sannan wabada na wa kumul adawatu kuma gaba da kiyayya ta faru yanzu a ta ta menene ta tabbata tsakaninmu da ku wabada na wa kumul adawatu wal bagaba'u kiyayya da gaba tsakaninmu yanzu ta fara abadan kuma gaban nan da ke har abada in kun ga mun daina gaba da ku to hatta tu'minu billahi wahdahu sai ran da kuka yi imani da Allah shi kadai annabi Ibrahim yanda ya rayu akan kiran al'umma zuwa ga tauhidi har ya je ya sassara gumakan nan nasu gaba da suke bautawa ya rataye a masarin ko gatarin a kafaɗan babban su, suka tambaye su ya yi da su ya yi abin da mukabala da su ya ka da su a ta dalilin haka ne suka haɗa wuta kwana da kwanaki don su gefa shi a ciki kuma suka gefa shi a ciki ɗin don ya ƙone ya halaka Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim muka hana wutan ta ƙona annabi ibrahim muka ce wutan ta zamanto sanyi sanyi mai aminci ba mai cutarwa wanda yake sa mura ko sanyin kashi ko nimoniya ba a bardan wa salaman ala ibrahim to irin aƙidan annabi ibrahim da ya zamanto a kansa sai Allah ya ce wannan jagora ne ga duniya annabi ibrahim jagora ne ga al'umma shi yasa kaga dukkan galibin annabawa suka fito daga tsakonsa saboda ya yi yaƙi sosai wajen tabbatar da tauhidi a doron ƙasa ya yi gwagwarmaya sosai wajen rusa shirka da rusa gumaka da rusa mushirkai ya fito na fito da mushirkan duniya yace shi yana gaba da su har abada ba su ba ba zai taba bin ra'ayinsu ba ba zai taba haɗa kai da su ba ba zai taba janyewa daga aqidar shi ta tauhidi ya haɗa kansa da su ba ba zai ma interfere ba da su kwata-kwata ba shi ba a zauna teburi ɗaya in kun ga kawai abadan na kula ko hatta tu'minu billahi wahdahu sai kun yi imani ran da kuka yi imani da Allah kuka koma tauhidi Allah ya ce irin wannan gwagwarmayar da annabi Ibrahim ka je suratul baqara a inda Allah madaukakin sarki ce wa idhtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman ku tuna lokacin da Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da yanka waye ɗansa annabi Ismail hmm? ya yanka shi da kanshi da wuka fa a san mahunna ya cika duk abin da Allah ya ce ya kawai ya cika shi hmm? har ma Allah ya zo ya fanshi wannan ɗansa annabi Ibrahim Isma'ilin da rago ko shine muke yankawa alayya to Allah da ya ga komai ya ce wa annabi Ibrahim yana yin shi yana miƙa wuya sai Allah ce kai annabi Ibrahim inni ja'iluka lin-nasi imaman na sanya ka jagora ga dukkan mutanen duniya na san na ka jagora bi ma'ana abun koyi a wajen tauhidi a wajen kaɗaita Allah abun koyi ne wajen shirka da faɗa da shirka da gwagwarmaya Allah yana so kowa ya bi tafarkin annabi Ibrahim in an zo wajen aƙida ka bi irin tafarkin annabi Ibrahim hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma ana Allah ya ce ya yi koyi da annabi Ibrahim wajen tauhidi da rashin compromising janyewa daga tauhidi wajen kaɗaita Allah ba a son musulmi ya janye kada ka yadda ka janye wani ya ruɗe ka kan wai shirka da haɗa Allah da wani ni inni ja'iluka lin nasu imaman Ƙala wa min ce ka gani yace zan sanya ka jagora ga mutanen duniya sai annabi Ibrahim ya ce ya Allah a haɗa da zurriyata qala min zurriyati da dukkan zurriyata qala la yanalu ahdi adh wato wannan babban sako na bana bawa azzalimi bi ma'ana sai wanda yake da imani nake bawa idan ka je can kuma Allah ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin kun ga Allah ya maimaita shi a nan yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi can karshen aya ce wa innahu fil akhirati la min as-salihin ka gani iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin na mika wuya na ga ubangijin talikai wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون shi yasa annabi Ibrahim ya zamanto jagora shi kowa yake so ya rika subscribing kanshi yana attaching kanshi ga annabi Ibrahim Shi ne yahudawa suke ce annabi ibrahim nasu ne saboda ai annabi ishaq su daga annabi ishaq eh, annabi yaqub ya fito suka fito tsatson annabi yaqub ai annabi ibrahim nasu ne su ma kiristoci suka ce a annabi ibrahim namu ne ai daga nan annabi isa ya fito kaza kaza su musulmai suna ce annabi ibrahim namu ne ai daga dan shi annabi isma'il aka sami annabi muhammad sai ya rika danganta kan shi ga wa ga annabi ibrahim tunda Allah ya ce kana ummatan shi jagora ne lida ne abin koyi ne ta amma idan aƙidan wanda kake ƙoƙarin cewa shi shugabanka ne kai mabiyinsa ne idan aƙidanka daban da tashi shin ka cancanta ka zama mabiyin shi ya cancanta ya zama towa shi ne abin koyinka shi aƙidan tauhidi ne da shi kai kuma aƙidan shirka ne shi aqidan kadai ta Allah ne kai kuma aqidan a hada Allah da wani ne shi aqidan shi na bauta wa Allah shi kadai rayayye kai kuma aqidan ka na bauta wa alloli ne sandararru wanda ba sa gani ba sa ji ba sa motsi ba sa magana ba sa iya amfanin ka ba sa iya cutar da kai don Allah hadakar ta yi ina idan kai dan idan kai madiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi a gane a ga komai da annabi ya umurni da shi na sunna a ganshi a me tare da kai a ganshi a tare da kai amma annabi yana gaba kana can kudu ko kana yamma kwata-kwata ka ce kai ai annabi naka ne amma ba mu ga wani alama na zai nuna cewa kai mabiyin annabin bane to shine Allah maɗaukacin sarki ke nuna mana a nan shi annabi Ibrahim kana ummatan shi jagora ne hanifa qanitan lillah tsayayye akan tafarkin Allah mai yawan bauta wa Allah mai yawan ɗa'a da biyayya da ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala hanifan mai tsantsan bin Allah wanda babu shirka a lamuransa tsabtatacciyar hanya tsabtatacciyar aƙida wanda ba ta yadda da haɗa Allah da abokin tarayya a kanta annabi Ibrahim yake kuma walam yaku minal mushriki bai taɓa zamanto cikin mushrikai ba bai ma taɓa shirkan ba bai taɓa kasancewa tare da su ba ba a taɓa abun shirka tare da shi ba in ji Allah wannan shaida ne daga Allah yake bayarwa ga annabi ibrahim ya yake bayan haka Allah ce shakiran li an'umihi shi mai yawan gode wa ni'imomin Allah ne mai yawan bauta wa Allah ne baya taba butulci wa Allah abubuwan da aka yi ta nema kafirai su yi kenan ka zamanto mai gode wa Allah mai gode wa ni'imomin Allah amma mutum ya yi butulci amma annabi Ibrahim mai yawan gode wa Allah ne subhanahu wa ta'ala da ya yi shi musulmi ya yi shi mumini ya yi shi mai aƙida ya yi shi mai tauhidi sannan alaman ma ibada eh, eh, mai gode wa ni'imar Allah ne duk abin da ya to contrary kishiya ga aƙidar shi zai yaƙe shi shi yasa ya yaƙi gumakan ne ya sassara su shi ya sassara su shi yasa ya fito wa mutanensa yace inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله يا برنتا الولاء والبراء كنا إن كان صن الله تو كبرنتا بدبوني مكين الله إن كان بوتا الله كبرنتا دقا وندا بايا بوتا الله in kai a aƙidar ka ta tauhidi ne ka barranta daga mushirkai to irin wannan aƙidar tashi ce yake nuna cewa eh lallai yana gode wa Allah bisa ni'iman da ya samu kansa to Allah ce istabahu sai Allah ya zaɓe shi sai Allah ya zaɓe shi cikin wanda ya bawa manzanci da annabci Allah ya zaɓe shi a matsayin manzonsa saboda waɗannan qualities saboda waɗannan halaye da ɗabi'u nasa suka yi qualifying ɗin shi har Allah ya zaɓe shi a matsayin manzo da annabi wahadahu kuma Allah ya shiryar da shi ila siratin mustaqim Allah ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici wanda Allah ya umarni kowa ya yi koyi da annabi Ibrahim kowa ya yi koyi da shi a ɓangaren aƙida illa qaula ibrahima li abihi la astaghfiranna laka ko sai dai inda yace zai ga zai nema ma baban shi gafara bayan ya san ya mutu yana kafiri sai Allah ce wannan kankar ai koyi da shi wannan dama ya faɗa ne illa an mau'idatin wa'adahu iyaha alkawari yayi wa baban shi la lak kowa yana kan tafarki to shi yasa kamar yadda na gaya muku wancan makon su yan interface suna son kamar yadda na gaya muku a haɗu a haɗu kai ka yadda ba yahudi annabi ibrahim yake bi saboda annabi musa ya fito daga tsatson annabi yaqub ne annabi yaqub kuma daga tsotson annabi isa annabi isa kuma daga tsotson annabi ibrahim ka yadda su ma kiristoci mabiya annabi ibrahim ne ina ba fata an gane saboda annabi isa alaihi salam shi ma ya fito daga wannan tsotson yahuda ne ya zai fita daga tsotson annabi yaqub annabi isa sai annabi ibrahim kai ma musulmi idan an tambaye ka kace ina addinin annabi ibrahim ne saboda annabi muhammad sallallahu da mahaifinsa da kakanninsa da menene duka jikokin annabi isma'il ne shi kuma annabi isma'il ɗa ne gawa annabi ibrahim shi yasa ake so a haɗa addinai wai za a samu zaman lafiya ka gamsu ba yahude addinin da annabi ibrahim ya zo da shi yake yi ka yadda kirista abinda yake yi addinin annabi isa ne da annabi ibrahim ya zo da shi yake yi kai ma ka yadda addinin da kake yi wanda annabi ibrahim ya yi to kaga dukkan ku kenan an haɗu addinan an yadda da su kowanne zai kai ka tsira tudun na tsira ina fata kai wani addini kake bi karka ce addinin musulunci kai wa kake bi annabi muhammad sallallahu a'a kake annabi ibrahim nake bi yawa kai ba yahude wa kake bi a annabi isa ne annabi musa a kace a'a ina bin annabi ibrahim kai kirista ba kaka ce annabi isa a'a annabi ibrahim nake bi to kai annabi ibrahim ne kai ma annabi ibrahim shi ma wannan annabi ibrahim ba a saje ba an saje an saje galiban inda ake cewa ana tattauna ne ana tattauna ne don yadda za a samu zaman lafiya za a yi ka samu kaza kaza akwai dokoki da Allah ya ka a musulunci nan da yawa in musulmi ya bi su kirista ya bi nasi za a zauna lafiya akwai rashin lafiya akwai zaman lafiyan da ya wuce in baka gidana ka yi haya ko kuma ka ban naka in yi haya na to in bude makaranta ka koyar da ni musulmi ya koyar da kai kirista ya koyar da kai kai kirista ni ma musulmi kirista ya koyar da ni physics musulmi ya koyar da ni akwai wanda ya dace ka girmama sama da malaminka da ya koya maka kasuwanni suna haɗa mu haƙƙin makwabtaka na haɗa mu an ce kada ka yadda ka kwana kana ƙoshi shi yana da cikin yiwa kana sane imanin kama babu shi ma dole he ka bashi akwai rashin lafiya akwai zaman lafiyan da ya wuce irin wannan haka da abinci in kawo ma ka ci iyalanka ba su da abinci in kama don haƙƙin makwabtaka su ci su ci don haƙƙin makwabtaka ka da lafiya in je in biya maka bilɗin asibiti haƙƙin makwabtaka akwai abin da zai kala eh, eh, zaman lafiyan da ya wuce wannan sai a ce kuma sai an zo an haɗu me yasa ba a kira abun taron eh, taron zaman lafiya ai ana gayyata anguwa ko in barayi sun yawa a ce anguwanmu nan ya kamata a bullo da wani kwamiti a rika sintiri nan kan da musulmi da wanda ba musulmi ba ai duk ana ne ana fitowa a yi local committee eh? a rika fita ana sa ido don wannan anguwan namu barayi sun yawa sai an kira abun da suna interface za mu kawo mitin in zaman lafiya yadda za mu kare anguwanmu amma mu sa mai interface ta hanyar da yawa wata awalu ala birri wa taqwa wannan ya isa ku yi taimakeke ne akan ayyukan alkhairi da zaman lafiya da abun da zai kawo muku ci gaba ko ba haka ba sai an sa wata kungiya an kira da suna wai an kira addinai ko an kira yan anguwa dai to abu idan mutum yana shi dan stages stages stages stages stages kadan kadan kadan zaka gangara zaka gangara saboda haka in sun bi real wansu na littafin an ce in an mare ka a nan ka miƙa nan a mare ka akwai shi a littafi zaman nasa in dai har an yadda haka ya bi wannan to ai ba zai rama ba balle ma a yi faɗa ba ba zai ma takala ba to kowa in ya bi koyarwansa za a zauna lafiya kowa ya san mutuntaka za a zauna lafiya ba sai an zo da wata ƙungiya ta ƴan kaza kaza kaza kaza kaza ba a'a tsakani da Allah haƙoƙi da ke tsakani da Allah ce a kare na kowa su kaɗai sun isa a zauna lafiya tsakani da Allah sun isa a zauna lafiya to shi yasa a nan ɗin su yahudawa a aƙidansu uzairu ɗan waye ne kaga uzairu ɗan Allah ne kaga shi annabi ibrahim kana hanifan musliman wa maka wa lam yakun minal mushrikin ko akidan shi da na yahudawa sun sha bamban kiristoci suna ce annabi isa dan waye ne dan Allah ne shirka ne ko tauhidi ne to kaga shi annabi ibrahim kana ummatan qanitan hanifan lillahi wa lam yakun minal to shi ta saba da da kame da kiristoci shi yasa Allah ya ce a can suratu Ali Imran ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa mata na minal mushriki to kaga Allah ya raba gardama ko aqidan ku yahudawa ta sha babban da nashi shi tsantsan tauhidi ne wajen kadaita Allah ko kuma akan uzairu binullahi kuke yi ko kiristoci aqidan ku ya saba annabi Ibrahim shi tsantsan tauhidi ne ya kakkarya gumaka ma amma ku ta ku ta annabi Isa dan Allah ne ta sha bamban to sai a zo musulmi su musulmi waye ne suka ce dan waye akwai suna ta kul huwallahu allahu lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad yayi daidai da na annabi ibrahim inna aulan nasu bi ibrahim lalladina taba'uhu wa hadha an-nabiy walladina amanu wanda fi cancanta a ce shine na annabi ibrahim shine wanda suka bi aqidarsa da wannan annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda suke bin annabin su ne na annabi ibrahim Allah ya raba Allah ya raba duk wata hulɗa a yi ta amma in an zo wajen addini na kun dini kun kawai waliya dini kun dini kun waliya dini ina fata an gane ko Allah ban ya samu dace a اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم التي وآتيناه في الدنيا حسنة sakamakon wannan aƙida ta annabi ibrahim da gwagwarmaya da yi akan tauhidi da gwagwarmayan da yi wajen murkushe shirka da sassare gumaka da alwala'u wal bara'u da ya nuna ce inna bura'a'u minkum annabi ibrahim kira al'ummansa ya declare ce ba ni ba ku kuma wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah sakamako wannan jajirta da gwagwarmaya Allah ce wa atainahu fid dunya hasanatan muka fara sakanta masa tun a nan duniya annabi ibrahim ya fara girban alheri Allah ce muka bashi kyakkyawar sakamako tun a nan duniya menene sakamakon duk 'ya'yan shi Allah ya su annabawa duk 'ya'yansu Allah ubangiji yayi su annaba am ya an-nasa ala ma atainahum min fadlihi faqad ataina ala ibrahim kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan aziman galiban ƴaƴan shi duka daga nan annabawa suka fito kun ga jaza'an hasanatan sakamako kyakkyawa da annabi ibrahim ya fara gani tun a duniya kafin ya mutu duk ya'yan shi Allah bai yi dan daba ba duk ya'yan shi ba kafin duk ya'yan shi ba kaza kaza dukkan su Allah ya shiryar da su wa aflahna lahu zawja yara masa matan shi muka ba shi zuri'an shi dukkan annabawa yana daga alamun cin nasara daga ya'yan ƴaƴanka dukkan Allah ya shirye su ba wanda ya taba zuƙan wiwi ba wanda ya taba shan tramol ba wanda ya taba zukan shadda ba wanda ya taba shan kashin ka dangare babu wanda ya taba kare wani babu babu babu kuma duk inda suke tubarkalla ake suna amfanan al'umma duk inda suke domin duk inda annabi yake shine lida din wannan al'umma to kaga ai abu ne na alkhairi abu ne na alkhairi eh? ko ɗanka guda ɗaya ka tarbiyanta shi tarbiya mai kyau mahaddacin alkur'ani duk abin da ya koya kana da commission kai uba kana da naka din commission abinda Allah zai baka ba tare da ya rage ba to ina ga ce ƴaƴanka duk annabawa ne hmm? wani irin commission ne haka ba wanda zai kai ka samu to wannan shine somin taɗin da Allah ya fara satantawa annabi Ibrahim da shi tun a nan duniya bari mu ji na lahira kuma wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan a gobe kiyama zai tashi cikin salihan bayin Allah bi ma'ana gashi annabi gashi salihi hmm? waɗanda kake fata ka samu kanka a cikinsu wa man yuti illaha wa rasulahu ko war rasula wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wa shuhadai was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji fadkhuli fi ibadi sune waɗannan Wadukuli jannati ka tashi a gobe kiyama kana salihi balantanan annabi Ibrahim din baban annabawan ma gaba ɗaya to kaga an samu nasara a nan duniya lahira ma an samu menene nasara shi yasa a addu'an mu kullum ce rabbana atina fid dunya hasanatan kun ga annabi Ibrahim an ba shi fid dunya hasanatan din wa fil akhirati hasanatan an ba shi hasanatar din shi mu ba mu san inda laluwe muke kullu addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar in wannan sun samu alhamdulillah eh babban abun wa qina azaban nar Allah ya sa mu dace to kun ga an raba gardama ina fata an gane ko to shine ma ya tabbata a suratul iz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu lillahi أسلم قال أسلمت لرب العالمين التي إذ قال له أسلم قال أسلمت وآتنا آمنين وإنه في الآخرة لمن الصالحين عشان شمالي يا يا فسر ونا نعم مجيب ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً Wama كان من sai Allah ya ce wa annabi to kaji yanda annabi Ibrahim ya rayu ko kaji irin gwagwarmayan da yi ko kaji yanda ya kafu akan tauhidi da aqida ta ta Allah ko kaji yanda ya gwagwarmaya da gumaka da mushrikai ko kaji yanda ya fito ya ce mutanensa ba ni ba ku tunda kuna shirka ni ina tauhidi ƙiyayya da gaba ta bayyana a tsakanina da ku har abada sai ran da kuka tuba ka ji koya muhammad eh ka ji koya muhammad to kai ma sun ma'auhaina ilaika kai ma ga kanan kai ma mun maka naka wahayi kai ma ka shiga mutanenka shiga al'ummanka kai ma ka fafata amma a wajen da'awarka ta wajen aƙida an ittabi millata ibrahim ka bi tafarkin annabi ibrahim kai ma ya muhammad ka rayu akan aƙidar da annabi ibrahim ya rayu a kanta ta faɗa da gumaka da tabbatar da tauhidi sannan hanifan kai ma ka bi tsaftatacciyar hanyar da babu shirka a kanta kun ga annabi ma a wajen aƙida da tabbatar da tauhidi da kore shirka ya yi koyi da wa Allah ya ce annabi ibrahim kaga shi yasa ibrahim ya zama to umma na ibrahima kana ummatan hanifan ina fata an gane domin shi annabi ibrahim din nan ya muhammadu wa ma kana minal mushrikin bai taba kasance cikin mushrikai ba bai taba sauki ba da shirka da mushrikai kan tauhidi ya rayu a kan shi ya yi gwagwarmaya saboda haka ka bi wannan tafarki umurni ga annabi sallallahu ya bi tafarkin tauhidi na kadaita Allah da barin shirka tamkar umurni ne ga um, al'ummansa domin a wajen tauhidi da tabbatar da tauhidi da kadaita Allah annabawa wannan aqida gaba ɗaya akan ta suke laqad ba'athna fi kulli ummatin an ibudu Allah kowane annabi saƙon shi kenan ga al'ummarsa wajtanibu taghut ku nisanci gumaka da shirka da duk wani tsari wanda ba na Allah ba to kaga a wajen aqida ɗaya suke amma a wajen hukunce hukunce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa an sanya masa irin shari'ansa da dokokinsa kowa yana practicing yana aikata nashi amma a wajen aƙida. abu ɗaya ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nahalul anbiya'u abna'un li li'allatin yace dinuna wahid mu mu annabawa yace kaman ƴaƴan kishiyoyi ne a wajen uba uban su ɗaya ne amma a wajen ɗakunan su fa daban-daban ɗakuna daban-daban to aje aqida kansu a haɗe a wajen shari'a kuma kowa da tashi shari'a din kun ga muhimmancin tauhidi kun ga muhimmancin aƙida kadai ta Allah shi yasa duk wanda ya zo zai musulunta ya karbi addinin nan farko da la ilaha illallah za a kira shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine farkon abin da ake so mutu ya karba shi yasa a shekarun da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin na annabci shekara 23 bayan aiko shi da annabci to zamu ga tauhidi lokacin da yake makka shi ya ɗauki kaso mai yawa domin shekarar manzo Allah sallallahu goma sha uku a makka ɗin nan shekaru goma sha uku cikin ashirin da uku goma sha uku da ya a makka kan kawai to karɓi la ilaha illallah kawai lokacin ba sallah ba zakka ba azumi babu haji, babu komai su karɓi la ilaha illallah kawai kawai shi yasa shekarun wannan ya ci kaso mai yawa shekara goma sha uku da ya mutu ya rayu a jahiliya akan bauta wa gunki da shi da iyayensa da kakanninsa da wani kakan kakan shi shi ma haka ya gada ya gada aka zo kan shi ka tumbuke shi akan wannan abin da fa ya shiga zuciyar shi ya yi rasta ya yi jijiyo ya kafo raba shi da wannan fa yana da wahala shi yasa daɗewar aka daɗe akan tauhidin ka zare wannan aƙidar ka kawo ta wannan akwai wahala fa kuma shi gunkin shi yana ganin gunkin shi fizikali zai zo ya taɓa shi ya shafa shi da abun nan kai kuwa ka zo kace a bautawa ina Allah naka yana sama ina yake ya ke kace a laisa ka mislihi shay'un ina ba da an gane wa huwa samiul basir amma yana jinka yana ganinka shi ya saba da reality abu a gaban shi gashi sai ka buka ci a bar wannan abin ina naka a'a yana nan dai akwai wahala fa sai wanda Allah yi ma menene muwafaka da ni'ima to kaga ta cinye ma mala a makka kaga aka fara yaje isra'i bayan shekara goma sha uku sha hudu yaje ta sha uku yaje ya karɓo sallah yanzu ana yin ta sai da aka da madina cikin shekara goma na madina na aka yi shar'anta azumi bai ɗauki ni lokaci ba aka shar'anta jihadi bai ɗauki wani lokaci ba aka shar'anta haji bai ɗauki wani lokaci ba aka shar'anta zakka da duk wani abin da ka sani na musulunci duk within wannan shekaru goma aka yi shi a madina aka yi shi aka gama babu wata matsala amma da yake al'amuran aƙida ma malam akwai wahala da ka ga mutum baya lallaba ya je gun boka wallahi ana islamiyya tana zuwa islamiyya ana zuwa an yi sauka amma wallahi wannan yan tsatsube tsatsube nan da kyar ake raba mutane da su wallahi Allah ko wani wani yana aikin ofis ko wani yana aikin abin nan kar a makiya ko kuma wani zai shiga siyasa ko yana hankoran wata kujera ko yana bukata ya zamanto darekta ko yana bukata ya zamanto md ko zai bukaci kaza kaza zaka ga galiban ko malamai ana bukatan kujera kan haika samu waɗannan abubuwan ƙwarai ku gane shi za mu tuna da wallahi to za a yi shirka kenan za a yi shirka tana da wahalan bari tana da wahalan bari Allah ubangiji ya kare mu ya kare mana Allah ubangiji ya kashe mu akan imanin mu da tauhidin mu da aqida nagartacce Allahumma amin Allah yi wa abinda muka karanta albarka bari mu zo wajen tambayoyi na yau Eh, tambayoyinmu da suke hannu a yanzu ga ta ɗaya ta farko kamar haka tana ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara ilimi da basira ya ji kan iyaye Allah ya karbi ibadunmu amin Allahumma amin malam a cikin damuwa na kasance idan na zo yin alwala sai in dinga jin iska tana fitowa wato eh, ta fito mun sai in sake yin alwalan wani lokaci kafin a ta da iqama zan iya yin alwala sau uku haka shi ma idan ina cikin sallan ina jin shi ma iskan ya fito ko kuma kawai in ji iska ya cika wandona kuma malam ina iya ƙoƙarina don samun natsuwa a cikin sallan amma wannan abu yake wato hana ni don allah malam a bani shawara me ya kamata ka yi sallan a haka karka yadda ka bar sallan karka yadda ka bar in ka tabbata ka yi alwalan ka zo sannan ka shiga sallan kuma kafin a gama zai fito iskar ko kana ji kama ne ko kuma tabbas ka ji manzo Allah sallallahu ce yadda za ka tabbatar ko ka ji ƙaran fitowan iskan ko ka ji wari to nan ne tabbacin lallai alwala ta kare amma idan lalurar haka yake maka to kai sallan a haka la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum kai haka kamar tamkar mai yoyon fitsari ne bayan da ka iya kamar tamkar mace ne mai istihala wanda jini a koda yaushe yana zubo mata bayan da ta iya amma idan ka ji wai kaman yana zubo mun ne to tun a alwalan kaman iska ya fito kaman ne in kama ne kawai ka cire wannan kaman kawai alwala tana nan eh sai ka samu tabbaci to tunda ko ka samu tabbacin ta wajen jin warin ko ƙara din shi ma ko ka sake zai fito din sai a ɗauke ka kaman salisul bauli wanda yake yoyon fitsari kawai sai kai sallan a haka sai kai sallan a haka Allah ubangi ya yayi tambaya ta gaba tana ce assalamu alaikum ta da fatan Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairinsa da dukkan jama'ar musulmi amin tambayoyi kamar haka na farko kamar mu da muke yin tarawihi a masallaci kuma mu yi shafa'i da wuturi yaya kenan gashi idan Allah ya yarda za mu shigo goman ƙarshe insha Allahu idan za mu yi tahajjudi yaya maganar shafa'i da wuturi da muka yi to a gaskiya maganan a yi tarawihi a dawo a yi tahajjudi waɗannan abubuwan ba inda wani hadisi ya hana ba inda wani hadisi ya hana na ji waɗansu mana suna ɗan ba da fatawa ya babu hadisi ingantacce kai ko mai rauni ma ko ba'isi ma na cewa annabi sallallahu alaihi yana yin tarawihi ya da yayi tahajjudi wannan haka ne wannan haka ne annabi bai taba hada su guda biyu ba yayi tarawihi sannan sai ya da kuma a taru a yi tahajjudi bai taba yi ba ina fata amma kuma ba inda aka ce an hana yawa mu fahimci wannan ba inda aka ce an hana domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya game an tambaye shi na filfilun dare sallolin dare ya rasulullah ya ya dace musulmi ya yi su ya ce salatul laili masna masna fa idza khashiya ahadukum subha falyutir manzo Allah sarsala ya ce sallolin dare in ka zo yi ka rika raka biyu kana sallama biyu kana sallama biyu kana sallama can in ka ga alfijir zai ceto maka sai ka rufe da wuturi sai ka rufe da wuturi nan annabi ya kayyade raka'a nawa ya bashi me open a buɗe ka yi ta yin bidiyu bidiyu bidiyu bidiyu bidiyu bidiyu kana sallamewa domin salatun laili yana fara daga bayan isha ne duk wata nafila da za ka yi bayan isha ana kiranta salatun laili ana kiranta ƙiyamun laili kawai dalilin da sa ake kiran wancan tahajjudi don shi sai da kai bacci ne ka tashi tahajjudi ƙiyamun laili ne qiyamul laili tahajjudi ne tarawihi tahajjudi ne tarawihi shine qiyamul laili duka sallolin da yake sai dai da yake in an yi hudu a huta in aka yi hudu saboda an tsawaita a huta in an yi sallama sai a dora wannan dan hutun da ake yi shi yasa ake kiran shi tarawi daga istaraha ko arraha hutun da ake rika dan samu tsakanin nan shi yasa aka naɗa masa tarawihi sallan da ake ana ɗan huta wannan qiyamul laili tunda ka fara shi daga bayan isha sai aka kira shi tsayuwan dare kawai tunda ba a rana ka tsaya ba ai aka kira sai ya bari sai da yayi bacci ya tashi sai aka kira shi tahajjudi sallan daren da za ka yi bayan ka ɗan yi bacci ka tashi duka abu ɗaya ne ina fata an gane to yanzu let azum manzo Allah yace sallan dare raka'a biyu biyu biyu kana sallamewa kana sallamewa sai wani dare raka'a biyu kuma yana fara bayan isha'i to mu ɗauka sai kai wannan ɓangaren bayan isha'i kafin kai bacci kai waɗansu na filfilun sai kace bari in kwanta in huta in tashi in sake yin in kammala wata ila ka ɗiba kanka raka'a ashirin kace bari in yi goma in huta bayan isha can in na yi bacci na na tashi dab da sahur in tashi in yi waɗansu goman in huta duka ƙiyamun laili ɗin ne saboda haka yanzu shawara a nan tun da annabi bai hana ba bai yi hakan ba bai hana ba mu fahimci wannan ya shiga cikin umum cikin gamammiyar magana da ta yi kawai ka rika yin raka'an ka bibbiyu bibbiyu kawai sai ka dangana da alfijir in ka ji tsoron alfijir zai fito maka haika yi menene ka yi wutiri kaga an barka ukun ka yi ta sukuwanka kawai cikin sallolinka kawai sai inda kawai ka jiya maka to za mu iya amfani da wannan din sai na zo na raba biyu na ce zai rabi bayan isha rabi in na tashi bacci me matsala me matsala to sai dai tun da yanzu limamai biyu za ka bi wataƙila idan ka bi na farkon nan na tarawihi da ake bi ma'ana bayan sallan isha ka bi shi da sunan kayi tarawihi to kada ka yanke sai ya yi shafa'i da wuturi don a baka kiyamu laila ladan tsayuwan kayi tsayuwan menene dare gaba ɗaya man kama ma'a imamihi wanda ya tsayuwan darensa tare da liman har liman ya gama bai yanke ba za a bashi ladan ya yi tsayuwan daren duka to idan kai wannan kai shafa'i da wuturi can kai sha'awan na me kai kai sha'awar na tahajjud na tahajjud to abinda za ka yi sai ka zaɓa in zai za ka yi na tahajjud ka yanke wannan ta da wuturi na wannan tarawihin to shi kenan babu laifi siyamu laila din in ka cikita da wancan limami na tahajjudi kai ta da wuturinka, to qiyamu lailinka eh, lailinka ya tabbata a ana tahajjudi idan kuma ka zaɓi wannan kai safa'i da wuturinka tare da limamin farko da yi tarawihi da niyan shine kiyamu eh, laila ɗinka to idan aka zo ta hajjudi yanzu kar ka yi wani wuturin domin la wuturana fillai kada ka yi wuturi guda biyu a ya kabar ta hajjudi liman bai abun nan bai ka ce alhamdulillah ni a rubuta mun kiyamu laili ɗina tun tun a tarawihi na same shi wannan wani additional abin nan ne kawai ina fata an gane ko a'a ya kuma za ka bar tarawihi ba ka son tsiyamu laila ne ba a yi safa'i da wuturi da kai ba Ya in sha Allah za a rubuta mun shi a a tahajjudi zan same shi a can shi kenan ni babu wata matsala da nake gani babu wata matsala definitely annabi bai yi wannan ya daba da domin sallolin annabi raka a goma sha ɗayan da yake in ka ji abin da yake karantawa to ba abin da zai karanta sama da haka ɗin alfijir bai keto ba domin bakara da ali imrada da duk yi su a raka a ɗaya kai kuma in kai su nan kana za kana waiga ba za ka gama wani a bayan ka ba ina fata an gane ko in za ka yi irin na annabi ka gwada ka ga za ka yi sama da hakan alfijir bai keto ba in ko ba za ka irin na annabi ba shafi ɗaɗɗaya ne yadda muke yi to sai a yawaita raka'o'in a yawaita raka'o'in saboda haka babu wata matsala sannan abu na biyu ga mai cewa annabi bai yi haka ba to annabi din shi ya yi tarawihin har watan ya cika annabi ya fito a daren farko ne ya yi na biyu aka zo aka aka bin na uku aka cika aka yi ta gayyatowa sai annabi ya ƙi fita saboda tsoron kar a ne ya haɗa har watan a rana ta uku ya ƙi fita to kai he a tambaye ka kai da kake hadawan kai ina annabi ya hadan har watan har watan ina kai ya haɗa watan kai kana hadawa ai da kuma hujja shi annabi ina ya haɗa talatin din sayyidina umar ne ya zo ya yi reviving wannan sunna saboda shi sayyidina umar sahabai suna sallolin a ɗaiɗaiku a ɗaiɗaiku har su gama watan sayidina umar da ya zo sai ya ga ya kamata ya haɗa su bayan liman ɗaya domin sayidina umar ba annabi bane da in yace a ci gaba da yi za a mai da shi farilla mai mai da shi farilla din inda yana yi kullum za a mai da shi farilla ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa sayidina umar da ya zo sunna ce tabbatacciya ya ƙara rayar da ita kawai ba wai shi ya ƙirƙiro ta ba ina fata an gane ko to wannan dai ni ne a fahimta ta kenan in kai wannan kai wancan duk yana cikin salatun laili masna masna ka ɗiba inda kawai raba kai bari in yi goma bayan isha can goma in na tashi bacci kawai kai ka zaɓan makanka haka duk yana cikin kiyamun laili ina fata an gane in za ka yi wancan to shawara ka jinkirta shafa'i da wuturi can in kuma nan za ka yi kawai alhamdulillahi in ma daren lailatul qadari din ne fa tarawihin da kai ma ka same shi domin daren yana farawa daga faduwar rana ne magaribanka na ciki isha'inka na ciki sannan salloli da na filfilin da za ka yi zuwa karfe tara ko goma in dai lailatul kadari in kai shi da kyakkyawan niyyar lailatul qadari ya tabbata je kai bacci mana annabi yana umarni a jinkirta su ne sulusul lailil akhir karshen kashi ukun dare saboda a lokacin Allah ce saukowa ta sama da ɗaya sama ta ɗaya abun ya fi albarka da daraja da kima shine peak time din nafila amma in kaga ba za ka kai can ba kai za ka yi anan ka fa samu lailatul qadar in an dace ranan ne yawa lailatul qadar yana fara daga zarar rana ta faɗi kuma duk nafilin da kai bayan isha'i da niyan tsayuwan daren sun tabbata da izinin Allah Allah ubin ya mana muwafaka Allah sa mu dace sai tambaya ta ƙarshe don girma Allah yawa malam ka yi kira da nasiha da babban murya ga ta asfika ma insha Allahu yawa a kan social media a gaskiya akwai matsala da daman gaske bof yara maza da mata Allah ya saka da alkhairi insha Allahu Allah ya raba mu da sharrinta za mu dakata a nan gobe za a ƙara su tambayoyin shi guda biyu ɗin إن شاء الله اللهم إذا الإسلام المسلمين وذل الشرك المشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسان واجعلنا من الراشدين فصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين